baba ka ga wannan yarinya kai wannan five bed din ba wallahi yarinya tana da kyau gaskiya ne dan bura uba shi ne wai shi yayi ko ai ko sisi hello nonsense Basta, ko ya dawo wata wani. Kake zagi. Kai, marmara. ya kake ke ya ke haka yi ne kunya ni za ka gaba ni sai rage ka ba ba da ke ba ke ma ba da kai ba ba da kai ba nake ba da kai muke ba ba wallahi That is it. What? Hey!